Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da Juma'a, barkanmu kuma da Asuba. Hanifa Kabir Isa ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 30 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran. An kaddamar da ayyukan ceto a jihar Florida da ambaliyar ruwa ta mamaye wasu yankunanta bayan guguwar iyan da ta ratsa jihar. Ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su ƙara tsaurara matakan kara rumbunan adana bayanansu na yanar gizo. gabanin sabbin har-haren da ake fargabar rasha za ta kai kasar hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ta mai da 'yan ƙasar congo dubu shida da suka tserewa rikici gidajensu na asali to ma da lakanin labaran kenan A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa tsoffin shugabannin mulkin soja a Najeriya sun buƙaci 'yan ƙasar da su ci gaba da haɗa kai domin ɗorewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya yayin da ƙasar ke cika shekaru 62 da samun 'yancin kai. ai duk duniya ba inda ƙasa take zama yadda kowa ke so tilas sai akwai wasu matsaloli da za a dinga samu Za kuma ku ji cewa shugabannin al'ummar Hausawa mazauna Legas a Najeriya sun ja hankalin direbobi masu dakon kaya daga kudu zuwa arewa da su rika taka tsantsan don ganin ba su zama hanyar safarar muggan makamai zuwa arewacin kasar da ke fama da matsalar tsaro ba. sannan kuma kamar kowace ranar juma'a muna tafe da shirin manuniya wanda wakilin murya amurka isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasihar juma'a daga bakin malamai amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum Masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a ja Florida a nan Amurka. A ƙoƙarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa ja South Carolina. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan Amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na daya an dai fara fahimtar irin ɓarnar da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya karfi da amurka ta taɓa gani ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta florida guguwar ta haifar da ambaliyar ruwa a cikin gidaje tare da rusa wata gada wacce ta kai ga wani tsibiri ta kuma karya turakun wutar lantarki lamarin da ya jefa gidaje da wuraren kasuwanci sama da miliyan biyu cikin duhu rahotanni sun ce an tabbatar da mutuwar akalla mutum guda a jihar yayin da wasu mutane biyu suka mutu a cuba a lokacin da guguwar ta ratsa ta kasar a ranar talata ukraine ta yi kira ga kamfanonin kasar da su kara tsawara matakan kara rambunan adana bayanan su na yanar gizo gabanin sabbin hare-haren da ake fargabar rasha za ta kai kasar hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwalwa a ƙasar ta ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar alhamis inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da rasha za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar gargaɗin har ila yau ya yi nuni da cewa kutsen da rasha ke shirin ƙaddamarwa ka iya haifar da tangarɗa a fannin sadarwa ko ya sauya saƙonnin da ake aikawa. masu zanga-zanga iran sun yi amfani da tagoginsu da saman gidajensu wajen ci gaba da rera waƙoƙin nuna adawa da gwamnatin ƙasar a ranar alhamis amma babu wasu rautani da ke nuna sun fita kan tituna don yin zanga-zangar yayin da hukumomi suka ɗauki munanan matakai don karya lagonsu babu wata alama da ke nuna cewa ko masu zanga-zangar a duk fadin ƙasar sun fara janyewa a boran da suke yi na nuna fushinsu kan kisan mahasa amini wata matashiya mai shekaru ashirin da biyu. wacce 'yan sandan hisban ƙasar suka tsare bisa zargin take ta dokar saka hijabi inda daga baya ta rasu a asibiti rasuwar mahasidai ta haifar da mummunar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran inda mutane suka bazama kan titina da nuna fushinsu kafafen yada labaran iran ba su mai da hankali wajen ɗauko rahoto kan zanga-zanga ba tun bayan da aka fara ta kuma duba da cewa ba su ba da wani sabon rahoton ɓarkewar wata zanga-zanga ba alama ce da ke nuna hukumomin kasar sun tsaurara matakai akan kafofin yada labaran kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa ba mahmud zai kawo mana karshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko a yayin da najeriya ke cika shekaru 62 da samun 'yancin kai daga turawan kasar burtaniya da suka yi ma kasar mulkin mallaka tsofaffin shugabannin mulkin soja a kasar sun buƙaci 'yan najeriya da su ci gaba da haɗa kai domin ɗorewar najeriya a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya tsoffin shugabannin sun bayyana haka ne har ila yau yayin da ake shirin gudanar da zaɓe a baɗi daga mina ga rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana A ranar Asabar ɗinnan ne dai ɗaya ga watan Oktoba, Najeriya ke cika shekaru 62 ɗin. Tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya, Janaral Ibrahim Badamasi Babangida ya ce duk da yake an ɗan ci gaba amma da saura saboda haka a ƙara haƙuri. Ai duk duniya ba inda ƙasa take zama yadda kowa ke so. tila sai akwai wasu matsaloli da za a dinga samu ana shan wasu wahala da sauransu. Za mu ci gaba da ƙoƙari Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙari kamar wasu shekaransu dubu mulki amma har yanzu ana na ana fama. To kullum cikin fama za mu dinga har lokacin da Allah zai so mu kai daidai yadda muke so. A wannan karan dai ranar 'yancin kan ta zo ne daidai da fara hada-hadar zaben baɗi A saboda haka, Janaral Ibrahim Badamasi gidan ya ce yana fata za a yi siyasar cikin kwanciyar hankali. Cewa a yi zaɓe cikin hankali na kuma fata mutane ba za su yarda a yi amfani da su ba su kawo tashin hankali. Shi ma dai takwaransa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janaral Abdulsalamu Abubakar ya yi tsokaci akan wannan rana ta ɗaya ga watan na Oktoba. To alhamdulillah shekara 62 da muka samu mulkin kai Najeriya ba shakka ta ci gaba. Yanzu siyasa demokarasi yana yaduwa matasa suna shiga siyasa wanda wannan ya nuna lallai siyasa dinnan da demokarasi yana samun zama a Najeriya. General Abdulsalamu Abubakar wanda ke shugabantar cibiyar nan ta wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya yi ƙarin haske akan yarjejeniyar sanya hannu akan yakin neman zaɓe lafiya a tsakanin 'yan siyasar Najeriya. To in ka lura siyasa ƙasashen da suke tasowa muna siyasa kamar ana zuwa yaƙi. To ya kamata mu san siyasa ba yaƙi aiki ba ne siyasa ana yin ta ne kowa yana da nashi ra'ayin muna roƙo in za a yi nemi zaɓe kada a yi zage-zage kada a yi fadace-fadace. A kan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu ɓangarori na Najeriya kuwa ga abin da General Abdulsalam ke cewa. Maganan tsaro sai a ce gwamnati ta yi kaza ta yi kaza. Abin da nake so jama'a su sani tsaro fa kowa yana da rawan da zai iya takawa. Abin takaici shine halin yanzu nan zaka samu mutanen Najeriya a cikinmu su ne za su je su ba ta'adda bayani cewa masu aikin tsaro ga abin da suke ga abin da suke. A yanzu dai, 'yan Najeriya musamman a yankin arewacin ƙasar na cike da fatar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaron ta yadda jama'a za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da karashin labaran duniya. Wata takarda da ta nuna shaidar rasuwar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu, wacce hukumar adana bayanai ta yankin Scotland ta fitar, ta nuna cewa tsufa ce ta yi sanadin mutuwar basarakiyar a ranar 8 ga watan Satumba. sarauniya elizabeth ta rasu ne da misalin karfe uku da minti goma na yamma a cewar takardar shaidar mutuwar ta rasu tana da shekaru 96 a fadar balmoral da ke yankin na scotland fadar buckingham ta sanar da rasuwarta da misalin karfe 6 da minti 30 na yamma inda aka nuna cewa sarki charles na uku da ya gaje ta da kanwarsa gimbiya anne su ne kadai a zagaye da ita a lokacin da ta rasu takaddar shaidar rasuwar sarauniyar ta samu sahalewar dr douglas james allen glass wacce babban magatakardan yankin scotland paul lowe ya ba da umarni hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kusan 'yan ƙasar congo dubu shida hukumar ta taimakawa suka koma gidajensu tun daga watan disambar bara matakin na zuwa ne bayan da suka kwashe shekaru suna gudun hijira a zambia aikin mayar da 'yan gudun hijira wanda aka ba mutanen zaɓi in suna su. ya gudana ne karkashin wata matsaya da aka cimma a 2006 tsakanin hukumar gwamnatin zambia da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo 'yan gudun hijira sun tsere wa rikici ne mai nasaba da siyasa da kabilanci waɗanda suka barke a kudu maso gabashin ƙasar amma yanzu an maida su yankunan su na asali da ake kira haut katanga da yawa dai daga cikin yankunan ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo na fama da rikici iri-iri a gaishe da Mahmud Lalo. A Najeriya har ila yau shugabannin al'ummar Hausawa mazauna Legas sun ja hankalin direbobi masu da kaya daga kudu zuwa arewa da su rika taka tsantsan don ganin ba su zama hanyar safarar muggan makamai zuwa arewacin kasar da ke fama da matsalar tsaro ba. gargadin ya biyo bayan kama wasu mutane uku da 'yan sanda suka yi a Legas ne da tarin alburusai a wasu motocin bas waɗanda aka yi nufin kai su katsina. Alhassan Bala ya haɗa mana wannan rahoton. galibin masu amfani da tashoshin motoci suna amfani da su ne don zuwa garuruwansu akasarin masu amfani da tashoshin motocin 'yan kasuwa ne da 'yan cirani sai dai a yan kwanakin da suka gabata ne aka kama wasu 'yan arewa na kokarin safarar alburusai zuwa jihar katsina uh, bincike ya nuna cewa kan hanyar ta zuwa jihar katsina ne mun samu damar kirga alburusai 2,825 waɗanda ake zargin su uku ne a hannunmu muna ci gaba da bincike musan ina suka samo su kuma ina takamammai za su kai Um, ya zo ne a wannan lokaci da jihohin Arewa da dama ke fama da matsalar tsaro. Ko mai shugabanni in Arewa a wannan yanki na kudu maso yammacin Najeriya suke yi kan wannan batu musamman wajen kara faruwarsa a gaba. Don haka nake kira ga ita hukuma ta faɗaɗa ayyukanta wajen wayar da kan mutane kuma su zama sun ƙara kusantar al'umma suna kiransu da shugabanni ana zama da su domin a ba su damar bayyana abin da yake cikin su da abin da yake bakin su domin waɗansu suna son ma zuwa wajen hukumar a tsare su a musu tambayar da sauransu tsoro suke ji sannan kuma waɗansu ba su san hanyar da za su je su kai labarin ba domin is possible in ka samu karamin ma'aikaci ka gaya masa ana yana shan naira ya gaina cewa gagawa ga nan mai wani mutumi mai kauri bakin nan kawai fa ka ba sai describe nan ka zaka a cikin matsala wannan ba shine karan farko da ake kama haramtattun abubuwa da ake kokarin su zuwa wasu jihohin arewa daga Legas ba. A baya-bayan nan an kama kwayoyi a kokarin su zuwa arewa. Akwai wanda suka je su ɗauko mota daga gareji wanda mun yi kokari mun yi hani a kan haka su kai ta wani waje inda za a je a yi lodi. A inda za a yi lodin nan babu yadda za a tantance abubuwan da suke cikin jakunkunan mutane. ko kuma a'a kayan da aka zo aka loda ɗin kansa so mun yi hani akan haka muna kuma har gobe muna hani saboda hawa mota a cikin inda yake an keɓe inda aka halitta yana bari akwai jami'an tsaro a wurin na farin kaya wanda kai baka san su ba a yayin da 'yan arewa ke gudanar da sana'o'i da dama a wannan yanki akwai dai zargin halin bera da wasu ke yi musamman masu sana'ar gwangwan muna da kungiya mu wanda ya zama tushe namu yan gwango su waɗannan masu layi an ka kama su ya kamata a bincike su daga ina suke waye sa su yin waɗannan abubuwan waye shugabannin nasu a nemo su a zo a zamna a san ko su waye su hukumomi a najeriya daina na kokawa kan karuwar masu safarar makamai da miyagun kwayoyi daga kudanci zuwa arewacin kasar alhassan bala daga lagos a najeriya a gaida alhassan bala da ya aiko mana da wannan rahoto To masu sauraro yanzu sai ku gyara zama don sauraron shirin manuniya. Manuniya. Dalamu dai turkar tikitin taka takarar masarjan tare Najeriya ta sanata Adamu Alerin jihar Kabbi da kuma tsohon shugaban masu rinjayen majalisar da tijai sanata Yahaya Abdullahi na neman mai da hannun agogo baya. Sanata Muhammadu Adamu Aleru shi yayi nasara a nan Kebbi tsakiya ita kuma Kebbi ta arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi yayi nasara kuma shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko har kotun koli. Takara da Aleru bayan muka fara ba mun yi Allah ya ba mu nasara kan shi ko da shi ne dan takara za mu kayar da bale ba shi bane ta zo muna Game da maganar muzuran murje mata a harkar siyasar Najeriya kuwa matan ne ke cewa yanzu babu wani zaɓe da za su yi a Najeriya sai an kulle yarjejeniya. A kwatanta mana idan aka samu zaben nan me za a yi mana mu mata. Irin wakilcin da mata suke da shi bai taka kara ya karya ba in ka kasa irin guduma da suke barwa wajen zaben shugabanni. Ita ko uwar gidan gwamnan jihar Yobe cewa take halin ha'ula inda al'ummar ta suka shiga ne yasa ta kirkiro sabuwar gidauniya. Wannan gidauniya sarauniya da na yi ba wai kawai na yi bane don in yi wani abu abu ne da ni tun da na tashi ina da kwaɗayin in ga na yi wa wani abu tun da tun da na fara ban samu grand ko na naira ɗaya. game da maganar zube ban kwaryar zube hujjojin tattara tarin tilin urukuwa wani farfesa ne ke cewa ai babu wani ɗan takara a wannan karan da zai yi wa 'yan ƙasar nan fariya. siyasa za ta walwale tinubu kana son ka shigo arewa to kalle ko arewa eh, atiku kana son ka shiga ƙasar yarwa ka je peter obi kana son nan ka zo mana ba jama'a ne za su yi zaɓe ba waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na tamanin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da ke nuna wa al'umma yadda za a samu fahimta tsakanin masu zaɓe da waɗanda ake zaɓa maimakon a rinka wasan ɓuya. Me yiwa wasan ɓuyan kuma na ɓarin ɓarar da tukunya da aka riga aka girka girkin da aka sauke ce ke nema ta taso cikin jam'iyyar PDP da 'ya'yan jam'iyyar da ake ganin su 'yan gida ɗaya. Saboda bayan hukuncin karɓe tikitin taka takar masarjan tare Najeriya na sanata Adamu Aleru da kuma sanata Yahaya Abdullahi jihar Kabbin lauyan jam'iyyar PDP a jihar Kabbin barista Nura Bello ya ce akwai wani matsayi kuma daga bangaren jam'iyya. Abin da nake son a faɗa ma duniya ta sani shine uwar jam'iyya ta ƙasa da ta jiha ta ba da umarni a rubuce a sake zaben share fagi a waɗannan mazaɓun kuma sanata Muhammadu Adamu Aleru shi ya yi nasara a nan Kebbi tsakiya ita kuma Kebbi ta arewa Dr. Yahaya Abdullahi shi ya yi nasara. Wannan shi ne zaɓin uwar jam'iyya ta ƙasa shi ne kuma zaɓin uwar jam'iyya ta jiha. Don haka a waɗannan mutanen guda biyu da na ambata uwar jam'iyya ta ƙasa da kuma ta jiha su ta sani a matsayin halattattun 'yan takararta na sanatoci a wa'annan mazaɓun. Kuma shirye take ta yi kalubalanci wannan al'amarin tun daga kotun matakin farko kotun koli. Tuni ma aka ji ɗaya daga cikin makusantan sanata Adamu Alerin da aka karɓe kujerar shi Honorable Sani Dodo na jam'iyyar PDP a jihar Kabin na sanarwa da duniya cewa wannan kuma wani sabon salo ne irin na demokaradiyya. Ai ina gaya maka yanzu duk ɗan PDP da a jihar Kabin wanga abin ya ma ƙara yanzu kamar shi sanata Mallama an kabe sanata Muhammad Adamu Alerin wannan abin kamar ya ƙara musu wani kwarjini ne. Da wannan ya nuna cewa kamar ana jin shakkun takararsu ko ana tsoron takara da su ko ana tsoron abin nan gwagwagwa da su. To al'amari ne na kotu saboda haka yanzu mu ma za mu sake komawa wata kotu ta gaba wadda insha Allah rabi don ah, mu a PDP na mutane muka masu biyar doka da oda. Shi kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APC a jihar Kabban Honorable Isa Asalafi ya ce ai ko da ma sanata alerin jam'iyyar PDP ta bari da masu sun saba ka da shi tun a baya. To alhamdulillah dama ita siyasa abin ta gada shine yaƙi dan yaudara ne. Mu ba ma jin tsoron yin takara da kowa domin takara da Aliyu bayan muka fara ba mun yi Allah ya ba mu nasara kan shi daya mun kare Allah ya ba mu nasara kan shi. Wannan na uku kuma da za mu yi al'amari hannun ubangiji yake amma muna tabbacin insha Allah ko da shi ne dan takara za mu kayar da shi bale ba shi bane ta zo muna alhaki na. Tintin tintini wasu ke ganin a harka irin ta shimfiɗa shimfiɗar shiga siyasar mata dai an danne wa mata 'yanci a Najeriya. Sai dai sabuwar shugabar wata sabuwar kungiyar mata ta kokarin haɗa kai don ganin an samar da zaman lafiya a Najeriya Hajiya Hauwa Hayatu Bagu ta ce matan Najeriya sun riga sun gano saboda haka yanzu idan za su shiga harkar harkar siyasa sai an kulla wata yarjejeniya. To bambancin shi ne mu duk wanda zai takarar shugaban kasa muna neman ya zo ya zauna da mu idan har yana so ya ci zabe ko kuma idan har yana so ya yi abin kirki ya haɗa kai da mu. Kuma sai mun zauna aka yi ta yarjejeniya a kwatanta mana idan aka samu zaben nan me za a yi mana mu mata. To wannan tattaki da kuka ce za ku yi ɗin nan yaya za ki tara mata miliyan biyar a Najeriya nan? To ai hajiya na taba tara fiye da haka ma mata nawa kike son ki hada a lokaci daya mata miliyan biyar waɗanda munnan so mu same su karkara da kuma waɗanda karfin su ya kasa da shike aka zo registration ma waɗanda ba su iya sun fito bane nake aika musu da kuɗin mutu eh, su yi registration na katin zabe shi ma shugaban hukumar nan ta wayar da kan al'umma a Najeriya Nowa Dr. Garba Abari ya ce dole ne dai a baiwa mata goyon baya game da wannan sabuwar tafiya in ka duba madafan gwamnati da yawa za ka gani irin wakilcin da mata suke da shi bai taka kaza ya karya ba in ka kasa irin gudoba da suke barwa wajen zaɓen shugabanni wajen gina tattalin arzikin ƙasa wajen wanzar da zaman lafiya al'umma su ci gaba. dokta baka ganin kamar kun makara wajen yin wannan yunkuri domin a halin da ake ciki yanzu zaɓe na gabatowa kuma ba mata da yawa ne suke da damar su tsaya takara. ba a makara ba hajiya madina domin wannan taro namu na yau mu muna ba da goyon baya ne a gwamnatance saboda haka gini ake yi bisa abin da aka riga aka asasa foundation ɗinsa saboda haka ko da siyasa ko ba siyasa hukumar NOA tana nan ko da akwai gwamnati ta zo ta tafi a ita wannan hukuma tana nan. Game da maganar kafa wata sabuwar gidauniya don tallafawa gajiyayyu a jihar yobe da uwar gidan gwamnan jihar Yobe Hajiya Hafsat Kolar Buni ta ce ta kirkiro wannan sabuwar gidauniya ne da kyakkyawar aniya. A bangaren duka abin da muke so mai akwai abin da muke ce mishi word to word outreach na Maru Foundation. foundation wato muna so mu shiga cikin ƙauyuka shine muke ce wato wannan ne zaka taba yara da mata da kuma waɗanda suke bukata ba kawai a yi shi a sama ba me suke bukata a zauna da matan da yaran ta nan ne za a taimaka wanda kina ake cewa root wannan gidauniya da yi ba wai kawai na yi bane don in yi wani abu abu ne da ni tun da na tashi ina da kwaɗayin in ga na yi wa wani abu tun da na fara ban samu grant ko na naira ɗaya da abun da Allah ya bani nake yi da shi ai wannan abin mun yi ne don mu samu mu aljanna to in kuma wuta zai kai mu ai ba shi da amfani hajiya akwai yara da yawa da ke sansanin gudun hijira gidauniyar nan take akwai abin da za ta yi ne to kamar faces ne kamar yanzu wanda muke so mu yi waɗanda suke cikin makaranta ne wannan gwamnati tana kokari akan abin da yanzu kika tambaya to wannan ni na wata gurin tallafin nawa ni ma abin da nake so in bayar kenan shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya tare Najeriya farfesa Usman Yusuf gaya wa duniya yake cewa zaben shekarar 2023 fa babu wani ɗan siyasa da zai yi wa 'yan kasan nan kama karya. Siyasa arewa take mun yi siyasa siyasa wato ka zauna ka ji jama'a a lallashi jama'a a ga yadda za a shigo da su a yi aiki tare. Baka ga wannan wike ba yana ta surutu ta ji a ya yi amai da martani ko ya ta faɗa ba haka siyasan mu ta gada ba. Ya ka kanin al'alman siyasan nan tun daga shi nan kusan kowa ya ɗauki bangare. Eh dama haka suke siyasa za ta walwale. Tinubu kana son ka shigo arewa to ka leko arewa. Eh, Atiku kana son ka shiga ƙasar yarwa ka je peter obi kana son nan ka zo mana ba jama'a ne za su yi zaɓe ba amma babu wani wanda zai ce mana a'a kar ku zaɓi wannan kar ku zaɓi wannan ka tuna kafin a primary wasu gwamnonin apc na arewa suka fito suka ce eh to za a mai da mulki kudu kowane karfi suke da shi za su a adalci dai tunda an sha takwas a arewa eh, su sai jama'a adalci da aka ba su shekara takwas kuma ba dan Allah da annabi suka yi ba lissafin su cewa su za a ba mataimakin shugaban kasa. da za mu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu muzuran matse marafin iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 241 ne dukkanin masu rike da madafun ikon su yi sallama daga kan kujerun da Najeriya ke ta faman yi musu ɗawainiya. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Nasir na jihar Sokoto da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri babu wata tawaya ni isa lawal ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya da la a gaishe da isa lawal ikara masu sauraro da fatan yau makon ji daɗin shirin manuniya na wannan mako yanzu kuma sai mu saurari nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina naku Ustaz Rohan Khalil Malam Kanyaro Al-Agdasi. yau ma muna dauke da wannan tsaraba ubangiji Allah ya sa abin zai amfane mu ne duniya ta lahira shi dai zama addinin musulunci zamantakewa da ya kore mu da shi kullum sauki yake so yau kasashe wannan namu rayuwa tana da tsada kuma kullum ƙara tsada take saboda wasu gurace-gurace daban da 'yan kasuwan mu suka sa a ransu saboda wani abin bai ƙara tsada ba ma can inda suke ɗauko shi amma saboda wani ne sai ka gani duk baliza za ka bar wannan kasashen namu 'yan lokacin kaɗan da za sake dawowa duk abin da ka san yadda ka bar shi a daga shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yassiru wala tu'siru ku sauƙaƙa kada ku tsananta cikin komai musulmi ana sai zamanto mai sauƙaƙawa ne a tausaya ma juna saboda haka shi kasuwa lallai gaskiya ce kuma Allah da kanshi yake cewa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ne kasuwanci amma ya haramta mana abin da yake bane ita Allah ba ya son ta haka kuma kasamar riba ba ta da kyau a cikin kasuwa yau dan uwa musulmi a abin da muke gani yana faruwa ya kamata mu sake nazari mu sake duba mu gani abin da zai gyara mu gaba daya ita kasuwa ce inda take albarka ake so ba wani wari ba ba wanda ta wuce hankali saboda duk abin da ka tsamba wa musulmi ba zaman to zama shi kake rayuwa to ka samu ba ba za ka samu ba za ka samu amma abin nan ba ka gana shi ka tara amma ba ka gana albarka saboda ba za ka ci shi ba yadda kake so zai ka maka tashin hankali a rayuwa a lafiyarka haka a zamantakewa cikin iyalinka haka a gidanka gaba daya a unguwa a gari a cikin ƙasa na haka yan uwa musulmi mutum da tsara muna dogon bakin gatari shi ne ma gaskiya ne yadda nake Allah ya faranta mana mu yi sallah biyar a musulmi haka ne kuma ya aza mana wajibi ne kowa ya nema abincin shi ta hanyar halal da yadda ya sauka gare shi Allah ke cewa a halallahu al-bai'a wa harrama riba yan uwa musulmi a saukaka ai tunani a saukaka rayuwa tana tsada tana kara tsada kullum talaka hannun shi ƙasa kai hannun shi a gaba yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abinda muke taimaka mu yan mu mu taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu Allahu Allahu Masha Allah nasihar Juma'a kenan da aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labarai a takaice. masu ayyukan ceto na amfani da ayarin kwale-kwale wajen ratsa titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye a jihar florida a nan amurka a kokarin da ake yi na ceto dubban mutanen da suka makale da waɗanda gidajensu suka ruguje bayan da guguwar iyan ta ratsa ta jihar wacce daga baya ta nausa jihar south carolina cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa a nan amurka ta yi hasashen guguwar ta iyan za ta sauka a jihar ta south carolina a yau juma'a dauke da karfin da ya kai mataki na daya an dai fara fahimtar irin bannan da guguwar ta yi ne kwana guda bayan da iyan wacce na ɗaya daga cikin guguwa mafiya karfi da amurka ta taɓa gani ta yi kace-kace da wasu yankunan jihar ta florida ukraine ta yi kira ga kamfanonin ƙasar da su ƙara tsawara matakan kararren rumbunan adana bayanansu na yanar gizo gabanin sabbin hare-haren da ake fargabar rasha za ta kai ƙasar hukumar ba da agajin gaggawa a fannin na'urori masu kwalwa a ƙasar ta ukraine ta fitar da wasu sabbin ƙa'idoji a ranar alhamis inda ta yi gargaɗin cewa ƙwararrunta sun gano wata kafa da rasha za ta yi amfani da ita wajen yin kutse a fannin yanar gizon ƙasar To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen da karfe takwas na safiyar yau. yanzu a madadin mahmud lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da injiniyan mu na yau ni hanifa kabir isa da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri mu huta lafiya ma'assalam